baka samu ka biya ma iyalinka bukata yadda ya kamata kana saurin yi releasing ko kuma da inzali duka dai in kai amfani da shi da yaddar ubangiji za ka samu mafita da yaddan Allah sai ka garzayo